Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu saurari. ina mana barka da dawowa labarinmu na gobe na. Na san wasu da yawa labarin ya ɗan kwanta musu, to bari in ɗan tayar da mu kafin mu ɗora. Labarin gobe na labari ne akan wata mata mai suna Halimatu wadda take auren wani Aminu har suna da 'ya'ya guda hudu a cikin 'ya'yanta akwai namura wadda kanin mijin nata yi wa fyaɗe kuma dalilin da ya ja mutuwa aurenta da mijin nata kenan kasancewar auren matan farko ba ta jin daɗin shi saboda mijin nata irin mazajen nan ne masu san birga a waje a cikin gidansu kuma ana shan wahala sannan duk wani abu da matar shi za ta yi a gida baya sha'awa sai dai na matan waje har ta kai ga auren nata ya mutu a dalilin fyaɗe da kanin mijin nata ya mata ta tarkato 'ya'yanta ta dawo gidansu meanwhile akwai wasu 'yan uwanta waɗanda suke cousins ne a 'yan biyu ne abdullah da abdulhamid abdulhamid din ya so ta tun suna saurayi da budurwa amma sai ya kasance shi ba shi da lafiya da zai iya riƙe mace don haka dole ya bata haƙurin ta je ta auri wani namijin duda san da take mishi saboda tauye haƙi ne ita tana da lafiya shi ba shi da lafiya ya aure ta to bayan tana gidan mijin nata shi kuma abdalla ɗin yana ta bibiyanta wato ɗan biyun abdulhamid wanda suka yi soyayya da shi yana ta bibiyarta akan yana son ta shi ma kuma a rashin sanin cewa ta yi soyayya da ɗan uwansa saboda ɗan uwan nasu abdulhamid ya ɓoye soyayya su bai ma yadda ta fito a cikin famili ba saboda ya san karshe dai ba lalle ya aure ta ba tunda idan ba magani ya samu ba kamar yadda ya tafi neman magani ba zai iya aurenta ba dalilin da yasa danginsu ba su san da soyayya su ba kenan har shi ɗan biyun shi abdalla bai san da soyayyar ba to ya ta bibiya ta tun kafin ta rabu da mijinta wato uban 'ya'yanta har allah ya kawo lokacin da ta zo ta rabu da mijin nata kuma ya yunkuro yana so lalle ya aure ta ita kuma ta yi ta gudu saboda tana ganin mutumin da ya bi ta tun da aurenta ba za ta iya auren shi ba yanzu kamar bai san mutuncin aure ba har ta kai ta kawo dai wannan ɗayan ɗan uwan nashi ya dawo daga tafiyar da ya yi kuma ya ji labarin aurenta ya mutu ya zo ya nemi aurenta ita kuma ta haƙura ta aure shi duk da ba shi da lafiya saboda ta fara gajiya da zaman zawarci a gida ana ta mata gori to a lokacin da take zaune da wannan mijin nata shi abdulhamid wanda ba shi da lafiya ya bar ta a gida ya yi tafiya zuwa abuja yin wani aiki daga ofis ɗinsu ita kuma sai wasu barayi suka shigo cikin gidansa aka mata fyaɗe to an mata fyaɗe ɗin tana tsoron ta sanar da mijinta cewar an mata fyaɗe irin dai abun kusan yadda fyaɗe yake ba kowace mace ke iya fitowa ta ce an mata fyaɗe ba sai ta rufe ga mijin nata saboda bata sanya zai fuskanci abun ba saboda har yana ganin kamar ko kullum yana kishinta akan yana ganin bai da lafiya za ta iya kula wasu mazan don har ya hana ta zuwa aikin ta ma da take zuwa to sai ta rufe wani abun tana tsoron ta gaya mishi gudun kar ya zo ya zama matsala a auren su meanwhile wannan fyaɗe da aka mata ashe ciki ya shige ta da bata ga ta ba ta yi magana da wata kawarta kawar take cewa ko ciki ne su je su gwada in cikin nema a zubar ba tare da mijinta ya sani ba tun gashi fyaɗe aka mata kuma tana tsoron ta sanar da shi sai ta ce to tana ganin ma ba cikin bane tunda da dama can takan yi wata shida bata yi al'ada ba ana haka mijina ta ya dawo daga tafiya aka kuma sanar da ita cewa yarta daga gidan biki ta ɓata tunda dama 'ya'yan nata suna hannun iyayenta can gidansu so sun fita da 'yan uwanta biki an nemi 'yarta namra an rasa to garin neman 'yar tata ta rikice ta tafi neman 'yar tata har ta tafi gidan da aka ce an tsinci 'yar kuma irin tashin hankalin sai sa cikin da ya shiga jikinta ya zube shi kuma mijin nata har ya zo gidan e mijin nata ya zo gidan da suka zo ɗaukar 'yar sai wata daga cikin gidan ta fito take gaya masa cewa ai matar tashi tana zubar jini tana ga ta yi bari ne dama kuma akan samu haka duk sanda aka samu tashin hankali amma idan ya kai ta asibiti da wuri za a iya kare cikin daga zubewa kuma a bata kulawar da ya dace so sai hankalin shi ya tashi ya za a yi a ce matarsa tana da ciki har ta yi bari tunda shi ya san cewa baya iya kusantar mace sai kawai ya tafi ya barta a gidan ba tare da ya jira ta ta ɗauki yarinyar sun tafi tare ba kafin nan sun je gidan mijin nata sai ta ga wannan ɗaya ɗan biyun nashi da wani zobe a hannun shi wanda ta ga wanda ya rafin ɗinta da irin wannan zoben a hannun shi har take tambayar shi ina ya samu zoben shi kuma ya karɓe zoben shi to kusan dai anan muka tsaya um, ta ga ɗan uwan shi da zoben wanda ya rafin ɗinta ta shiga gidan nan an gaya wa mijin nata cewa ta yi ɓari ta fito ta tara baya nan ya yi tafiyarsa sai nafef ta hau ya mai da ita gida to a takaice dai kenan ga wanda yake so kuma ya ji komai in detail za a iya komawa ko la kashi na ƙarshe da muka karanta wato kashi na goma sha shida a ji yadda za a ɗan fi ganewa sosai yanzu dai za mu ɗora bismillahi rahmani rahim gobe na kashi na goma sha bakwai alhamdulillah shi ne abin da abdullahi ya faɗa ganin an shigo da namra sai dai ko da wasa bai kalli inda nake ba a lokacin ne na ji suna faɗar su ma sun ji sanarwa a rediyo har ma mazan gidan su biyu sun tafi tare da hafiza ko minti biyar Abdulla bai ƙara a gidan ba ya ce zai tafi mama da inna da baba suna ta masa addu'ar allah ya raya masa zira'a ya saka masa da alkhairi kuma allah ya bani da namiji mama ina son namiji sosai ya faɗa yana saka hannunsa a aljihu to allah ya baka namijin mai albarka ko ya baka tagwaye maza irin ku cewar inna tana dariya shi kuma ya amsa da amin shi da baba da mama dab da zai fice na jiwo ina kallon bayansa zuciyata na raya min wasu abubuwa da dama sai wani zafi take min kamar an ɗora tasa a saman garwashi an yayyanka zuciyar tawa an sa a ciki ana soyawa abdallah ya yi fakin daidai lokacin da yake sauke wayarsa daga kunne a natsa ya buɗe motar ya fita ya nufi kofar shiga fala da sallama ya shiga falon kamar yadda ya saba zuwa ba ta amsa masa murya ƙasa ƙasa ba tare da ta inda yake ba sai aikin latsa wayar ta kawai take ya zauna a kusa da ita yana sauke gajiya idansa a kanta kamun ruwa ya faɗa bayan ya kai hannu ya fusge wayar daga hannunta facebook take kan wani page na real life diaries sanannen shafi ne da yake wallafa matsalolin mata da maza ma'aurata domin samun mafita ta addu'o'i ko shawara ko taimako idan ta kama sama sama ya duba labarin page ɗin wani gurin ya dariya wani abin kuma ya tsaki musamman idan ya leka comment section gashi ta miƙa mai ruwan fuska ta baya buba fallasa bayan ta ɓata mintuna kamun ta kawo masa ni na manta ma yaushe na leka wannan pejin. wani lokacin post ɗin mutanen ne ke ɓata min rai wallahi wani lokacin kuma ai ana samun mafita shi yasa ake yin post ɗin ɗin ta faɗa tana ƙoƙarin zama kusa da shi wato inda ta tashi ɗazu ta ya kamin ya kai ruwan bakinsa ya shanye gaba ɗaya sannan ya aje kofin ya kai hannunsa ya jawo ta ta kwanto jikinsa ya aka yi subi faɗa min matsalar-ki. ba komai ta faɗa har lokacin fuskarta na nuna akwai damuwa ba mu saba ɓoye wa juna damuwa ba faɗa min matsalar-ki. ba komai ta sake maimaitawa ya miƙa mata wayarta yana faɗin biki tambayi ko an ga namuran ba a yana sa an ganta don da ba a ganta ba ba za ka dawo gidan nan ba ya kalle ta na wasu 'yan sakanni sai kuma ya murmushi kamar yadda ya saba shi ne abin da ya bata miki rai tun safe ka fita daga gidan nan baka dawo ba sai yanzu ko rantsuwa ne ba zan ka fara ba wataƙila ko aiki baka je ba duk ka tashi hankalinka gurin neman yarinyar nan wanda na san ko da in tasar ce ta bata ba za ka tashi hankalinka haka ba wannan karar raba jikinsa ya da nata ya jiyo da kyau ya kalle ta yana karantar yanayinta yar yar uwa ta ce fa bata ita din ma kamar 'yata take ai ta mafi yarka dan gatan da kake nuna musu ko 'ya'yanka ba kaiwa makarantar da ka sa su intisar dubu sittin ake biya duk bayan wata uku amma na mura makarantar da ka saka ta dubu ɗari da talatin ake biya duk tam to shi ne me Shi ne su basu da wanda zai ɗauki ɗawaine su ne sai kai abdallah me yasa sai kai amma aikin san mahaifinsu ya rabu da halimatu kuma yaran nan yanzu abin tausayi ne suna buƙatar a tallafi rayuwarsu kuma halimatu 'yar uwata ce ke fi kowa sanin hakan to dan ya rabu da ita sai ɗawainiyarsu ya dawo kanka me yasa abdulhamid bai ɗauki ɗawainiyarsu ba bai fika kusanci da mahaifiyarsu ba abdulhamid babu ruwansa da yara kuma kin sani ba sai an faɗa miki ba amma ita kaɗai ce mai 'ya'ya a familin ku me yasa ba kai wasu ba sai ita komai daga ita sai familinta lokacin da hafiza ta zo gidan nan ta gaya maka namara ta ɓata ko magana fa baka min baka bi ta ko ka fita tare yanzu me kike so ki ce Ɗawainiyar ta maka yawa abdallah kai mata kai wa iyayenta kai wa 'ya'yanta kai wa 'yan uwanta sabida me dan Allah ki bari ya faɗa yana ɗaga mata hannu fuska sana nuna tsananin ɓacin ransa duk abin da zan yi wa wani a famili na ki kawar da idanunki babu naira ki a ciki kuma famili na ne ba naki ba so babu ruwanki da abin da ya shafi famili na ta ce kuma 'yan uwana ne yana kaiwa na ya miƙe ya nufa hanyar ɗakinsa cikin ɓacin rai a take ranta ya ƙara ɓaci iyakar abin da zuciyarta ke raya mata abdullah na son ɗaya daga cikin ƙannan halima especially ma hafiza ganin kamar jininsu ya faɗuwa a cikin ƙannan nata dama can tana raya wa zuciyarta hakan sai dai bata ɗauki abin gaske ba kamar yau ganin yadda hankalin mijinta ya tashi akan ɓatan namura yana shiga ɗakin ya cire kayan jikinsa ya ɗaura tawul yana ƙoƙarin shiga wanka wayarsa ta yi ringin ya dawo ya ɗauka sai ya ga Dr. Awal ne. Hello Dr. Awal, Dr. Abdullahi ya kake? Lafiya kalau. baka shigo ba yau gashi abdulhamid ya ce a bada saƙonka ka bashi saƙon me ban san na menene ba daga kano dai jiya dr faruk ya kawo min ya ce a baka ka ba abdulhamid ba zan shigo yau ba sai gobe wallahi ya ce ta ɓata ba mu ganta ba sai yanzu oke bari ni in kai masa kawai oke to ya wurgar da waya akan gadon sai yana faɗin abdulhamid kana ta wahal da kanka tun asirinka na da har kowa ya ji sirrin ka. bayan ka riga ka san ba za ka samu lafiya ba sai idan har na haifi ɗa namiji ya shiga bayi ya sakar wa kansa ruwa har yawan kan ya fito ransa a ɓace yake da magana da matarsa ta yi masa halimatu sai da hankali ya kwanta sannan na kira abdulhamid na faɗa masa cewar an gana mura tana nan tare da ni yayi wa allah godiya ta cikin wayar ina iya jiyo shauƙin muryarsa kamun muka yi sallama a lokacin ne wasu na ke ce min wai ta kira abdulhamid ta ce ya je gidan rediyo saboda an ji sanarwa wata yarinya kamar yadda suka ji anya ma zai je dan ba son wani motsa jiki yake ba ni har mamaki nake idan ya samu nasa 'ya'yan ya zai yi na kalle ta ina murmushi yayin da nake gyara na mara zamanta akan ta. kin san kowa da irin rayuwarsa na fi kyautata zaton abdulhamid yana kishin rikon yaran da ba nasa ba ne kuma kin ga dama can abdulhamid babu ruwansa da yara ai ba yara kaɗai ba wannan har manya ma ba ruwansa da su shi yasa ni bai taɓa burge ni ba wallahi dama Abdullahi, kika aura tun farko ya hafiza bata ƙara sabon mama ta tare numfashinta wanda hakan ya yi min daidai wannan wace irin magana ce hafiza mace ta taɓa auren mijin da ba nata ba kuma wanda mace take so ai shi za ta aura ka in ƙara jin irin wannan magana a bakinki ba ta sake cewa komai ba ta ɗauki wayarta da ɗan guntun da ta saba yafawa ta fice daga falon mama zuwa ɗakin inna wato ɗakin mahaifiyarta a gidan na wuni sai bayan sallar isha sannan abdulhamid ya zo ya ɗauke ni ya shiga cikin gidan ya gaisa da su mama sannan ya fito muka kama hanyar gida ba mu yi wata hira a motar ba saboda ciwon mara da ya ƙi saki na pad masu hudu ina canzawa shi kuma na lura baya cikin walwala a haka muka kwana mu da abin da yake sakawa a zuciyarsa Na nawa tunanin daban shi ma nashi daban duk kuwa da kasancewar ban san damuwarsa ba a rungume da juna muka kwana kamar yadda muka saba sai dai na riga shi tashi saboda na gyara kaina sannan na shiga ɗora mana abin karyawa cikin kankanin lokaci na gama komai saboda ina so in je asibiti sai da na yi wanka na shirya sannan na shiga na tashe shi ya fito muka so karyawa ban maka magana ba tun jiya ina so na je asibiti don marata tana min ciwo tun jiya na yi zaton zan ji sauƙi kamin yau amma ban ji alamun hakan ba na masa maganar yayin da muke cikin karyawa ya ɗago ya kalle ni sai kuma ya kai fok bakinsa ya ɗauki dankali ya ci kina menstruation ne eh sai ya miƙe tsaye na sa ya ɗauko wayarsa kamin ya so kusa da ni ya kira abdallah kana asibiti ko gida ba san me ya ce masa ba sai jin na ya ce oke ga mu nan zuwa halima ce ba ta jin daɗi zan kawo ta yanzu a take na ji gaba na yanke ya faɗi gashi ba na son ya zargi wani abu balle in ce masa ba na son abdallah ya duba ni bari na yi wanka sai na kai ki gidan abdallah ya duba ki kai kawai na iya gyaɗa masa ya juya ya koma ciki har yayi wankan ya fito ban samu a kaina mafita kan abin da zan yi ko kuma abin da zan ce ya hana mu zuwa gurin dan uwan nasa ba a dole ta sa na sa hijabi na na dauki jakata da wayata na fice yana gaba yana baya har muka fito daga falon. a gaban motarsa na tsaya ina jiran ya ƙara so ya cire kiɗin na buɗe sai jin na ya rungume ni ta bayana i love you so much ya faɗa a hankali sannan ya sake ni ya danna kis ɗin motar ta fita daga lok a gaba na zauna shi kuma ya zauna a wajen direba kamar yadda ya saba sai dai har muka isa gidan Abdullahi bai kalli inda nake ba bai kuma ce da ni ufan ba sannan ban ga wata walwala a fuskarsa ba hakan yasa na fi kyautar zaton watakila rashin lafiyarsa ce ya saka a rai ta hana shi sukuni a take tausayinsa ya rufe ni har idanuwa na suka so mu cika da kwalla sai da na sauke ajiyar zuciya sannan na buɗe motar na fita wannan karan shine a gaba ni ina baya mun dan jima a tsaye a gurin kofar sannan suwaiba ta zo ta buɗe mana na yi ƙoƙarin ƙirƙirar fara'a na yaɓa a fuskata duk kuwa da irin halin da nake ciki sai dai yau na same ta aka akasin yadda na saba samunta ko kuma na ce nake ganinta dan tunda na auri abdulhamid ban taɓa zuwa gidan da sunan kawo mata wuni ba sai yau shi ma kuma wannan da dalili cikin falon muka shiga na zauna a saman kushin abdulhamid kuma ya zauna a kusa da ni yana ta kallo na kamar ba shi ba bayan kamar minti biyar abdullahi ya fito daga ɗaya daga cikin ɗakunan da suke falon shi ma dai fuskarsa babu walwala kamar ta matarsa sai da ya miƙa abdulhamid hannu suka gaisa sannan ya zauna ba tare da ya kalli inda nake zaune ba ina kwana na miƙa masa gaisuwa ina ta kallon zoben hannunsa zoben da na kasa samun nutsuwa da shi har yanzu ina kwana shi ma ya maido min da gaisuwar har lokacin bai kalle ni ba sai abdulhamid yake tambaya abin da yake damuna marar ta ce ke ciwo tun yaushe tun jiya magani nake son ka rubuta mata ya kike jin abin wannan karan ya kalle ni a yayin da yake tambayar tawa ina ɗan jin tana min ciwo ne sosai ko kaɗan kuma tun yaushe jiya ya tashi ya shiga ɗaki bai daɗe bai fito riƙe da takardar magani ya mika abdulhamid don allah daga yau idan matarka ba ta da lafiya ka kai ta asibiti direct ba sai nan ba ko ba komai za ta fa sakewa idan tana ganin mace 'yar uwarta ba abdulhamid kaɗai ba ni kaina da nake matar abdulhamid na yi mamakin furicinsa wanda na tabbatar hakan bai yi wa abdulhamid ɗin daɗi ba ko kaɗan ofan bai ce masa ba bayan sa da ya karɓi takardar tare da ce min tashi mu tafi daga gidan abdullah kai tsaye gidan hajiya ya wuce da ni ban so hakan ba amma ban isa in nuna masa ba kasancewar mahaifiyarsa ce ita kanta ta lura da yanayinsa na rashin jin daɗi dama can yana fama da shi balle kuma yanzu da abdullah ya kara masa da wata magana a gaban idona take tambayarsa abin da yake damunsa sai ya amsa mata da cewar babu komai daga bisani ya kalle ne ce ki zauna a nan idan na dawo daga gun aiki zan biyo miki da maganin sai mu wuce gida hajiya ba ta jin daɗi ne shi yasa na kawo ta nan ta huta kamin in tashi daga aiki ya ƙarasa yana faɗawa hajiyar allah ya sawaƙe ta faɗa tana ɗauke kai irin abin bai dame ta ba shi kuma ya mana sallama ya tashi ya fice da kallo hajiya ta bi shi har ya fice sannan ta kalle ni ta ce ke me ke damun mijinki kwana biyun nan duk haka yake kuma yanzu muka fito daga gidan abdullahi ya kai ni ya duba ni shi ne ya ce wai kar ya sake kawo ni to ban sani ba ko shi ne ya ɓata masa rai husainin ne ya ce masa haka a take a wurin ta ɗaga wayarta ta kira abdullah ta faɗa masa tana son ganinsa ka da mai jiran kiran uwa a koda yaushe sai gashi ya zo cikin ƙanƙanin lokaci dama can babu wata tazara sosai a tsakaninsu fuska a sake ya shigo kamar ba shi ne na tara a can ba ya haɗe rai ko don wannan mahaifiyarsa ce oho bayan ya zauna hajiya ta sallame ni ta hanyar cewa an tashi in ba su wuri ba musu na tashi na fita daga falon sai na samu guri a kusa da kofar falon na zauna ina ta saƙe-saƙe ta wani ɓangaren rai na fesa ke da zubar jinin da nake domin na san in dai ciki ne yanzu ya zube ta ɗaya ɓangaren kuma ina jin tausayin mijina Ban sai abin da hajiya ta ce masa ba sai ganin shi ne ya fito ransa a ɓace har ya wuce ni sai kuma ya juyo ya nuna ni da yatsa kamar ba abdalla ba ina ta ƙoƙarin ganin na fita daga hanyar ki ya kamata ki gane ke matar dan uwana ce a yanzu duk wani abu da ya shafe ni ko kika san zai sa dan uwana kusantar da ke a gare ni ki yi kokarin kauce masa idan ba haka baran mijinki zai yi ta ɓaci fiye da yadda kike zato kuma za ki ja mijinki shiga damuwa fiye da wacce yake ciki idanuwana ne suka fara yawo a fuskarsa baka da tausayi abdallah baka da kirki baka san damuwar kowa ba sai taka kai baka tausayin dan uwanka ma bayan halin da yake ciki na damuwa kake neman ka ƙara saka shi a wani kamar ba uwa ɗaya ce ta haife ku ba abin da ya kamata a ce ka taya shi tausayin kansa da neman lafiyarsa amma sai neman ƙara jefa shi a wata damuwar kake babu ruwana da matsalar mijinki bai tausaya min ba don haka babu tausayi a tsakaninmu samun lafiyarsa ko zamansa haka har abada bai dame ni ba saboda shi ma bai bani na samu farin ciki ba na bi shi da kallon mamaki me yasa kake son aro wasu ɗabi'u da halaye marasa kyau ka yafa kanka abdallah kana abu kamar ba kai ba dan uwanka jininka wallahi abdulhamid ba zai taɓa yi maka abin da zai hana ka samun farin ciki ba baka da kirki halinka ba na kwarai ba ne shi yasa baka taɓa burge ni ba kana da san kanka da yawa shi yasa ban taɓa jin son ka ba a zuciyata sai ya faɗaɗa fuskar shi da murmushi kamar ba shi ba wani lokacin mata ba ku da hankali ya faɗa kan lokacin da ya juya ya nufi gurin motarsa ahmad tura ƙofar falon ya shiga da sallama Momi ta amsa tana riƙe da wayarta. Dan halak, yanzu nake ƙoƙarin ka. Tunda ka fita fa baka dawo ba. Ai ban daɗe ba Momi. Ya faɗa yana ƙoƙarin zama. Eh na sani, ba na son kana yawon nan ne idan dai ba wani aiki ko uzurin ba. Haba Momi, sai ka ce wani ƙaramin yaro? Ba za ka gane ba ne, ‘yan mata yanzu shegen wayo ne da su, take za su ci maka kuɗi su gudu, kuma na san in dai ka bar gidan nan to ba iya kula da kanka kake ba. yanzu ni kamata sai 'yan mata su min wayo ya faɗa yana nuna kansa mhm baka san mace ba har yanzu kai yaro ne ka ci abinci eh na ci ka ƙoshi ya murmushi yana mamakin yadda momi take mai da shi kamar wani ƙaramin yaro sam ta ƙi yadda shi ɗin namiji ne kamar kowa wasu lokutan har mamaki yake shi dai ya san ba girman jiki ne bai da shi ba balle a ce dan tana ganin sa da ɗan ƙaramin jiki ne shi yasa wani lokacin ko yana buƙatar wani abin sai ya ƙi nuna mata saboda kada ta samu damar yi masa hakan bebi mara ta fito daga ɗaki da gudu tana masa oyoyo dadi sanne da zuwa ya miƙa hannunsa ya riƙo ta yawa dalin ya school fine dadi wannan namesake ɗin tawa ta tafi ya mominta ta zo ta ɗauke ta did you miss her yes daddy ke da kika ce ba kya son ta yanzu kuma ai na ji ina son ta dadi za ka kai ni gidansu ban san gidansu ba Please daddy, I'm serious. Ya faɗa yana ƙara gyara mata zama a jikinsa. Har cikin ransa yake jin son yarinya tasa fiye da komai a rayuwarsa. Musamman idan ya tuna cewar mahaifiyarta ba ta rayu. Idan kin je makarantar ki tambayi unguwarsu, sai a kai ki. Wannan karan momi ce ta yi maganar. To a wani class take momi? Fo ta ce min ne? Kamar fo kamar tiri. Ni dai na manta, amma ki bincika. Ta gyaɗa kai da sauri tana murmushi. wayarsa ta yi ringin da gangan ya ya duba ya ga mai kiran balle ma ya disaidin ko zai ɗauka ko ba zai ɗauka ba babu kira mai muhimmanci a gurinsa kamar na hajiyarsa sai kuma na ƙanwarsa da yarsa su ne kaɗai mutanen da suke da muhimmanci fiye da komai a rayuwarsa yana girmama kiransu yana mutunta buƙatunsu kamar yadda yake martaba su kasa yana tare da hajiya ko yana cikin gida duk wanda zai kira shi sai in ya ga dama ne zai iya ɗaga kiran shi ko waye shi kuwa a duniyar nan ba wayarka ce ke ringin ba cewar hajiya ganin ba shi da niyyar ɗauka duk kuwa da ta san halinsa na ƙin kira ya fi so a masa text ita ce watakila wani ne da ba na son na amsa ko dai 'yan matanka ne ke kira ya kalle ta yana murmushi kowa da bikin zuciyarsa Allah na tuba wace mace ce za ta wahalar da kanta yanzu na san ɗan hajiya hmm. ai matan yanzu shegen wayo ne da su yanzu sai su tatse ka tas kai baka sani ba hajiya ta kenan kin kasa gane cewar ni ba yaro ba ne ka ci abinci me ka ci yaushe za ka dawo kar ka wuce minti talatin a waje da sauransu du na yara ne hajiya ni babban mutum ne fa a yanzu tunda har dadi ya kira ni ya min wasiyar in kula da ku kuma cikin ikon Allah da iyawarsa na iya rike gidan nan da kula da tafiyar da komai na kamfani yadda ya dace ya kamata a ce kin fahimci cewar ni ba karamin yaro bane yanzu da ya murmushi mai sauti irin nasu na manya har gobe kai yaro ne gwarzo maza ai ba wayo ne da ku ba ba komai kuke ganewa ba sai an nuna muku yayi ajiyar zuciya ya sauke a hankali ya kalli baby namura my love je ki ɗakin ki bari mu magana da hajiyar ki ko O'ke dadi sai da ta sumbaci kumatunsa sannan ta haye sama shi kuma ya bi ta da kallo kamin ya ciro wayarsa da ke ringin ya ɗaga yusuf ya akai lafiya ƙalau, oga ya gida ya family fine go straight to the point oga maganar vip ne kuɗin ya kusa ƙarewa ka san baka so a gaya maka abu gab shi yasa na faɗa maka da wuri a tin kuɗin shekara ya kamata mu fara biya na wata wata nan yana confusing ɗina ka yi lissafin na shekara nawa ya kama zan tura abokina nan ka sai ya kira ka bai jira yusuf ɗin da ya kira wayar ya kashe ba balle ya saurari abin da zai faɗa ya kashe wayar yana kallon hajiyarsa zai magana ta tare numfashinsa har yanzu ba a daina biyan vip ɗin nan ba shekara nawa gwarzo yanzu ka gama magana ka girma ni na san abin da nake ai kuma na san ko kai waye ba haka bane hajiya abin da kika kasa ganewa shine freedom ɗin ɗanki hajiya kin kasa bari na ne komai kamar kowane namiji kin kike aminta na zauna a gidan kaina kin hana ni auren duk yarinyar da na kawo ko fita na idan na wuce ka'ida da kika bani sai kin nuna min bacin ranki ko kuma ki nuna min hankalinki ya tashi biki san inda nake ba duk yadda nake son na fita na hira a waje na wuce karfe tara ko na kai karfe goma sai ki ce min ba haka ba exclusive city a nan na haɗu da halima a kujerar da nake biya yanzu a gurin na same ta a zaune kin sani hajiya kowane sati muna zuwa gurin nan mu sha iska sannan ta taɓa faɗa min ita take biyan gurin nan ko da ba ta zo ba kuma bayan mun yi aure ita ta ci gaba da biyan gurin duk yadda na so na ci gaba da biya sai ta hana ni ta taɓa faɗa min cewa na bari sai idan ba ta rayuwa sannan in ci gaba da biya kuma na yi mata alkawarin daga lokacin da na auri wata mace ba zan sake biya ba alkawarinta nake ƙoƙarin cikawa hajiya gurin nan yana da muhimmanci a gare ni saboda mahaifiyar namura rai aka ɓata mata gurin take zuwa ta yi kuka idan kika mata wani abin a gurin take zuwa ta zauna ta yi ɓacin ranta idan ta gama ta kira ni ta ce min in na taso daga ofis in biyo in ɗauke ta wani lokacin kuma da kaina nake zuwa neman ta gurin ni kaina a yanzu ko an jima ko wani lokacin nakan je can na zauna kuma na samu nutsuwa kamar tana raye ya yi shiru idansa tab da kwalla ita dai hajiya ufan bata ce ba har ya miƙe tsaye ya sa wayarsa a cikin aljihun shaddarsa ya zuba hannayen nasa a cikin aljihu ya nufi sama wani irin abu na rashin jin daɗi ke yawo a zuciyarsa haka yake samun kansa a duk lokacin da ya tana da matarsa halima wacce yake yawan faɗa mata cewar daga ita ya gama so macen da yake ganin babu mai haƙurinta da kirkinta a duk duniyan nan ya sauke ajiyar zuciya sau uku zuwa hudu sannan ya ja wani dogon numfashi ya busar da iska ta bakinsa ya kai hannunsa ya murda kofar ɗakin na mura, ya tura ya shiga ciki a gaban plasma ya same ta a zaune da drawing book da fensir a hannunta tana zana wani tsuntsu da ake nuna a KIT channel daga bakin kofar ya tsaya yana kallonta zuciyarsa fal da ƙaunar yarsa sannan ya ƙara so kusa da ita yana ayyana abubuwa da dama akan rayuwarsa da nata ko da na yi aure zan yi ne kawai saboda ke saboda ni da ke mu samu kulawa amma ba don zan taɓa son kowace mace a duniyan nan ba ya shafa kanta yana murmushi kamar yadda ita ma ta ɗago ta kalle shi tana murmushi daddy what ba komai ya faɗa yana ci gaba da kallanta ita kuma ta maida hankalinta gurin tv tana ci gaba da abin da take ya ciro wayarsa daga cikin aljihunsa ya nemo lambar rayyan rayyan ranka ya daɗe yusuf ya kira ni wai kuɗin wata sun ƙare na ce masa za ku yi magana akan na shekara sai ka bashi zai fi ok amma ban gane yusuf ɗin ba fa wanda yake exclusive city kuɗin vip nake nufi ok ina da nan shi bari zan kira shi yanzu ok ya faɗa maka nawa ne na shekara sai na bashi consider it done da haka ya yanke waya ya ci gaba da kallon abin da yasa ke zanawa halimatu daga ƙarshe na yanke shawarar in faɗa abdulhamid gaskiya na san dai yadda zai ji zafi da tashin hankali ba zai kai lokacin da abin ya faru ba kwana biyu na, na lura yana cikin damuwa watakila kuma saboda abin da Abdulla ya masa ne duk bai faɗa min ba amma da kaina na lura da haka abin da zuciyata ke yawan faɗa min idan ban faɗa masa gaskiya ba in ya ji a wani gurin ba zai ji daɗi ba kuma ba lallai ya fahimce ni ba amma kuma a ina zai je wa zai faɗa masa bayan babu wanda ya san wannan sirrin daga ni sai Allah sai kuma ƙawata Hajara doyar da nake ferewa na aje na rike wukar kamar ita ce za ta samar min mafita zan faɗa masa gaskiya ina jin kamar idan ban faɗa masa ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba ina jin kamar na ci amanarsa sani. ni kaɗai nake magana da kaina a kicin kamun na aje wukan na wanke hannuna saboda wayata da na ji tana ringin cikin hanzari na nufi inda wayar take a lokacin da na kai hannu na ɗauki wayar sai na kasa ɗagawa saboda ganin namban mai kira na duk da babu suna na san aminu ne kuma na san ba wata magana mai daɗi zai faɗa min ba wataƙila haukarsa zai mun ko kuma yi min gargaɗinsa na iska da ya saba sai da ya jera min fo miss call sannan na ɗaga na yi masa shiru tare da haɗe rai kamar yana gabana hello halima ya akai na tambaya ina ƙara haɗe fuska kamar an ce yana gani na sai an yi wani abin zan kira ki alaƙa fa har yanzu bata yanke tsakaninmu ba saboda yara babu wata alaƙa tsakanina da kai aminu kuma ba na fatan wata alaƙa ta sake kulluwa a tsakaninmu wancan da muka yi a baya ma ka ɗauka cewar labari ne ya wuce labari halimatu tunda har kika haifa min yara hudu maza biyu mata biyu alhamdulillah yanzu ma kira ne in tambaye ki lafiyar su. kuma na ji idan akwai abin da suke bukata idan zan zo in siyo musu in taho musu da shi kaina ya sake kullewa har na gama girki ba raba ɗayan biyu ba ko dai aminu yana da wata manufar akan yaransa ko kuma yana shirin lalata min aure ne ta raɗa shi to ko menene ke shirin faruwa mu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da jimirin saurare